Alio's KSBT-TV gidan I'm Yau da muke tare? Darakta kafi su. Idan kai babban of ne? Eh. To ya kuke gudanar da harkar fim din naku? Yanda ake abubuwa na emotion. Kamar emotion? Yanda saurayi da the za su kula kasu ido. To yanzu a ina za ku yi audition? Ana ake audition. A nan I ake audition? Eh, a nan nake yi. To wai shi wannan audition din dole ne sai an yi shi. Audition ne ba wani dalila za a yi ba. To wai audition din nan da ake ta faɗa wai ya ake yi. Sakin jiki ake yi. Ayi me? Ayi warwas. A naga kana cire kaya. To lalle kan tambaye shi. Zan zan iya kwanta kiri. Kirugu a kuce. Ayo. <laughs> To na rantse da Allah idan ka kuskura kai yunkurin yin wani abu zan baka dama. Amma sai na tara mana mutane a cikin wurin nan kowa ya ga halin da muke ciki da ni da kai. Gaskiyar ki. Ah! Amma dai wallahi ka ji kunya. Rana fa ta Wato ku ne kuke fakewa da sunan darabtoci kuna cutar da 'yan mata ko? A to in ba haka aka yi ba amura. Kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu akan lokaci.